Hajiya Najatu Muhammad ta ce bata gamsu da yadda wasu 'yan tayi daɗi suka mamaye tafiyar shugaba Muhammadu Buhari ba kuma tare da sun yi wa jam'iyyar komai ba. Na tambaye ta ko ta me mai hana ta karɓar mukamin shugabar hukumar gudanarwa na jami'ar tarayya da ke dutse da gwamnatin tarayya ta yi mata? Eh, kamar yadda na faɗa na ce ba a tuntuɓe ni ba shi wanda ya rubuta ai ba ma na yi adresin na, wasiƙan na rubuta yadda aka rubuto daga ofishin minista na, ilimi. A cikin ofis ɗin minista na ilimi akwai PA ɗinsa Dr. Baffa. Shi ne diye wannan kule kullen kuma ya yi su ne ba bisa ka'ida ba. Ni ba a neme ni ba. Ni ba mutum ba ce ba ni da mutunci da ƙimar da za a neme ni a ce min ga abin da za a yi. Kuma in je in yi musu me suke so in yi musu a Ina ma makaranta take da zan yi. Na kuma tambayi Hajiya Naja ko ta yaya take kallon wannan tafiyar? to abin ma ya zama wulakanci waɗanda ba su komai a tafiya ba yau sun rike mana tafiyar to mu ko ba za mu yarda da wannan ba Tunda haka ne yanzu ina matsayinki a wannan tafiyar ta janar ni ba zan rabu da harkar tafiyar janar muhammadu buhari ba saboda har yau a najeriya ban ga wanda da shi ya hau mulki zai yi abin da janar muhammadu buhari yake ba babu ba mu gan shi ba tunda ba mu da kamansa dole mu tsaya tare da shi dole mu ci gaba da wannan tafiyar to amma ba za mu yadda kuma mu zama wulakantattu ana wulakanta mu ba ba zai yiwu ba ba za mu yadda a yi tafiyar da babu ka'ida ba don wannan abu shi pa na minista abin nan da bai yi shi bisa ka'ida ba saboda haka mu kuma abin da ba a yi shi bisa ka'ida ba za mu yarda da shi ba ba za mu yi ba ajiya naja'atu muhammad kusa a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya